Jama'a assalamu alaikum. Wannan shirin da zamu fara gabatarwa daga yau zai dinga zo muku ne a kowace rana Asabar da Lahadi. Shirin zai dinga duba yadda matasa maza da mata ke gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum a bangaren soyayya da zamantakewa da kuma tunatar da juna duk a wannan zamani da muke ciki a wannan karni na 21. Da farkon farawa za mu fara duba wacce irin rawa shafukan yanar gizo ke takawa a rayuwar matasa. Da farko dai abin da za ce kafar sadarwa ta yanar gizo wani abu ne wanda za a ce kowane lokaci ake ake amfani da shi wajen yada bayanai akan abin da shafi rayuwar mutum ko abin da shafi rayuwar al'umma mutum zai iya amfani da shi cikin kankanin lokaci domin ya sanar da wani manufa abin da ya shafe shi ko kuma ya shafi wani daga cikin al'ummarsa ta hanyar amfani da na'urar sadarwa ta zamani wadda ake cewa yanar gizo gaskiya tana da babban tasiri domin kuwa abu ne wanda yake sauƙaƙa al'amura da yawa tun da yanzu misali kaga a zamanin da misali mutum a kana kaduna ne ko kana abuja ne ko kana menene ya zamanto cewa kana da wanda kake ma'amala da shi kaga zamanin da dai mutum ya tashi ya je shi wannan garin da mm. kansa amma yanzu an samu sauki ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwar nan sai dai mm. kawai mutum zai ɗauki wayarsa ta salula ta komi da ruwanka misali ya zamanto a ta hanyar dandalin whatsapp ne ko ta dandalin twitter ne ko ta dandalin facebook ne za ka iya aika mutum sako cikin ƙasa da minti guda kuma ya iya baka amsa to kaga duba karamin sauki ya ka samu ba. To ina ga masu samun ma'aurata don akwai da yawa ana labarin wasu sun haɗu da ma'aurata ta hanyar Facebook ko Twitter kuma hasan kai ga yan aure wasu kuma suna ma kan nema. Akwai wani ƙarin bayani da za ka iya mana akan wannan? Eh tabbas akwai domin za a iya cewa kafofin sadarwa sun taimaka wajen karfafa soyayya ta wannan bangaren ta wani bangaren kuma sun taimaka wajen kawo na a wannan bangaren duk hmm. abu ne wanda zai zama cewa za ka iya ma'amala da mutum ba tare da ka san shi ba baka san ina yake ba baka san da gonoje yake wajen ka wato kaga akwai wasu abubuwa wanda zai zama cewa wani lokaci ba za ka ci hankalinka a kwance da al'amura da yawa daga cikin abubuwa na sadarwa ba. Yawancin jama'a suna amfani da yanar gizo a kowace rana waɗanda yawancinsu matasa ne a duk faɗin duniya kuma suna amfani da shafukan sadarwa da irin su Twitter har zuwa su Instagram kai har ma Facebook da sauransu. A wannan lokacin yawancin mutane sun dogara ne akan hanyoyin sadarwar yanar gizo domin sanin yanayin da duniya take ciki da kuma sauran al'ummar duniya. Jama'a da dama na haɗuwa da abokai da suka daɗe ba su ga juna ba, ko kuma suka daɗe ba su ji daga juna ba ta hanyar Facebook, har ma suna iya ganin irin abubuwa da suke faruwa da su a cikin lokaci guda, kuma suna iya ci gaba da yaɗa zumunci a tsakanin su kai har ma suna iya tofa albarkacin bakinsu dangane da irin hotunan da mai shafin ya liƙa a shafinsa. Gani yadda hanyoyin sadarwar zamani ke shafar rayuwar al'ummar duniya ga baki ɗaya, lalle mutane na iya yin kusan komi ta hanyar yanar gizo. za ka iya neman aiki ko makaranta har ma ka yi karatun digirgir ba tare da kaji wani aji ba kuma za ka iya yin sayayyar da kake so da masu wani abubuwa duk ta wannan hanya kai wasu ma ta hanyar yanar gizo suka haɗu da abokan soyayyarsu har suka kai ga yin aure kuna iya rubuto mana ra'ayinku ta shafin mu na dandalin voa facebook.com a madadin malam jamil umar udobo wanda ya amsa mana yawancin tambayoyinmu na yau ni ibrahim jarmai daga nan dandalin voa nake cewa Wasalam sai kuma shirinmu na gaba.